la ilaha illallah muhammadun rasulillah allahumma salli ala sayyidina rasulallah a cikin watanni Allah ya ɗaukaka Ramadan. Allah ɗaukaka da adari ya ɗaukaka daren lailatul qadari daren juma'a babban rana a ranaku, juma'a babban rana juma'a babbar rana Allah dai ya bada sa'a ina ta murna tafiya ki karatu amma sai in ji damuwa duk ta kama saboda alhinin tafiya ki umma Allah Allah nake in tafi kin ji daɗin da nake ji mm. kai yanzu da a gaban baki nake sai ki ba mu kunya Amma ba baby ba ki da kunya. To wa za ki gaya mu haka? Kunyan me? Ke ma dai kin san a gidan nan in dai fita waje ne daga Hajji Yasini. To ni bari jin faɗa miki in na gama secondary school ɗina a England zan je in yi karatu. Ingila. Eh. Bakin ki ne Ingila, ke ci yar Ingila. Eh, Sai ki je mu gani. To a nan ki ta karatun ki yar Ingila. Sai a kai ki mu gani ba inda za Ba ki da kunya. ko da yake sako da sako sai ya hakuri idan kika tafi za ta zo ta yi ta kewaye to ba sai gama wanda za ta ringa ma rashin kunya ba tana hararar shi tana wani farfar da ido hajiya fatima an malama fatima ya gidan ya hajiya wallahi dama na zo ne in miki magana akan maganar tafiyar makasar waje Gani na riga na gama shiri na. na hadar da siyaji da magi da gishiri kuli-kuli na duk na siya na sa a kayana jira kawai nake a ce fito babbar magana su gyaɗa mai gishiri an samu promotion a tafiyar hada siyajin daddawa da su kuli da a fita kasar waje kai ke da kin fi kowa ɗaukin tafiyar nan to kai zan ce wa sabon shiga ma ni a dama na saba fita kasar waje kai ka kowa sani kai ne iyakacin ka Kano Kaduna in fi kai nisa iyakacin ka Lagos wannan ma ka je siyayya ne to jirgin ARS sarkin tashi to sai aka yaya amma dai na fi wacce yaushe tana gida sai an ba ta izinin ta je nan da kofar gida ko tunda ni yaushe ina da damar da zan je inda nake so mm. yanzu dai daga nan ina zaka eh to dama abin da ya kawo ni shine na kira ki har so uku na ga baki dan wayata ba laifi ne ne I'm sorry wallahi waina wajen hajiya ta yi season ɗin shi tun jiya to to akwai magana bi hajiya ta ji kina waya da wani ne ta ji ana so a yi min kwace shi yasa ta hana ki ko dan na fuskanci hajiya fa in ba ni ba ba wanda za ta ba wa keke ma <laughs> wayo daɗi haba A ina, ai muna shirye-shirye caɓi. Ni fa bacci ma bana iya yi, wallahi. Ni ina bacci ma farki ma nake ko sai in ga kamar ai mun ma tafi. Wallahi an gaya miki. Hmm, ai Malaysia nan ki bari kawai. Kaya kala-kala na sa. Da wa take waya kuma? Ina wanki. Sai kin neman magana jan baki. Ina sarkin jan zance. Umma gaskiya ne fa gaskiya ba na fasan abin da kike mun gaskiya gaskiya. Kuma kin san ni rautan ki ce ai ya kamata kin gane ba ki dinga dan goyo bayan kuma sai ki dinga wannan gaskiya ba na. Kin bari zan kira ki mun faɗa uwa. <laughs> To shikenan bari zan kira ki kin ji? An fara zancen Malaysia ne? ai a cikin shi ne. sweetheart. Sweetheart. Umma, kina jin yare na wai sweetheart? Rigimar baby ce kawai ba wani sweetheart. Eh, kina 'yar jami'a baki zance ba sai ita? wallahi umma yarinya na in kika saki mata gaba ɗaya rashin jin ta ko sai ta yi abin da ya fi wannan sai ta yi da gaske ne wallahi haba nawa take yaushe aka yi ɗaran bare a kwanni a eh, secondary school da ce wani sweetheart yaushe zan bari wani saurayi ya zo yi mata yawo da kwakwalwa waya fa ta daga a waya rigiman yarinyar nan wallahi yarinyar tsabagen rigimanta in dai a waya ne za ta iya can da kauɗi da rigima da rashin kunya yanzu haka tana nan tana da saurayi ke baki sani ba saurayi sai ta gama secondary school waye zai zo kofar gida ya ce zai latsa min auta zan da zaki wannan da rigima ma kin sani a'a ya ba zan sani ba iya ai ba yanzu ba kwakwalwa ai sai ta yi hukin wanda ta samu dictionary a kanta na'am gaskiya zax ba na son abin da kake yi wai kai ba za ka zo wuri na ba sai ka gama kallon bol dinka shi ne matsalar ki sauki haɓu yanzu fara amma nan baki ba zan gaya miki magana ke so yin gaba shi ke na always so abin da nake sa yasa eh, abin da nake so in faɗa miki shine wallahi wannan karamin mun samu scholarship daga makarantar mu za mu tafi malaysia karatu What are you trying to tell me? Congratulations. Serious. Amma sai dai kawai zai missing link. Kasan ba na son rabuwa da kai zasu. hello mujiz ya haka ne So ya kwallo an take wasa nawa da nawa banza ina zuwa yanzu ina zuwa ka nemo mun waje kasan gidan kallon nan cika yake wallahi ina zuwa ok ina za ka je oh dama ina so nan ne kallon ban to ba inda za ka je ba take wasa akai ba ko shake shi akai ba za ka je ba yau ma ba nan za mu yi fira ba ka tashi mu shiga cikin fira tashi mana zama mu tun kafin mu je ko ina ba sai anything mun tafi let's do it because hey wato malam alim duk abin da aka yi da zance sai ya ci kara me ne kuma wani abin korafi eh wallahi wata hanya fiye an ɗiba waɗanda 'ya'yan ah, masu kuɗi ne aka kai aka sa cikin wani dabiya aka bar 'ya'yan marasa galiba suna korafin ya yi yawa a gari a cikin makaranta ma haka wannan magana ba haka take ba kai ka sani ka san mai girma gwamna ne ya ce duk mutumin da yake takardunsa suna da kyau a kai shi kasar waje karatu ni fa ba ni na ɗauki nauyin nan ba ba kuma ni na zaɓa ba kai ba ba kai ka zaɓa ba cancanta ce da kokarin mutum ya zaba kadai nan aka tara ɗalibai fa ya ce wa'annan iyayen suna da halin da za wa'annan kuma yan talaka ai aka kwakwalwar kuma ga ilimi mun fa ba mu kai ba nan muka jira masa yara mai girma gwamna ya je jirgin ce wa'annan ai iyayen suna da hali shi abin da ya fi so a samu mutum jajirtacce mai ilimi ba kuma muka biya kuɗin makarantar nan ba yawanci biya akai akwai NGOs da suke da interest akan wannan tafiyar sai kuma a ci wani yi sarkai kai dai dole hakuri za ka yi ka taushe kunnuwanka da jin maganganun mutane ka yi abin da ya dace kawai abin da na yi mu kawai dai duk abin da ya kamata mu na Allah mu dan Allah kar mu wani sauraron maganar mutane wai yanzu karfe nawa ne amsa wani abu a duk lokacin da ka yi sun ji kamar babu wata mace da na taba gani ta kawo ta ido ko da a matsayin kawa ko masoya ba ce na taba soyayya a baya amma bai kai na ba <laughs> me kake ci na baka na zuba bayan ka san tun da aka saka da nan ina kirga har ya zo yanzu nan ma abu ya zo dab da yin baki to ai shi abu in dai har ka ga bai zo ba to ba a sa masa rana ba ne to yanzu me abu ne eh a tunanina idan muka yi wannan tafiyar ina ganin muka je inda ya Allah ya sa muka tafi tare kawai sai mu je mu shopping din tare ka san cewa a gida ko mu mun gama shopping komai naka kadai ake jira za ku a gani a saurarin za a ji shi kenan mm. ai ba na so ta zanna Najeriya السلام عليكم ina yawan maimaita wannan rana a matsayin rana ta farin ciki ranar da nake alfahari da ita a rayuwata ranar da allah ya mallaka min masoyata wadda na daɗe ina bara soyata allah kuma ya amince mana wato abin da nake so a nan mu cire san zuciya mu cire san rai mu sa Allah a zuciyarmu a magana da zan faɗa na san an faɗa miki mu sun faɗa shi aure abu ne mai rai kuma duk mutumin da yake wulakanta aure ko yake da wata manufa ta akwai dalilin da ya sa yi aure domin ya cibin wani abu to yana cikin fashin ubangiji saboda haka wannan sunna ce ta annabi rahama sallallahu alaihi wasallam mu wa kanmu faɗa ba sai iyayenmu sun ji tsakani na da ke ba ko wani ko magauta a waje kin san wasu ba sa son a ji an ci za a aure tsakanin wance da wani abinda nake so ki ɗauki wannan ki sa shi a cikin kunnen ki mazauna lafiya fata na matuka rawa tsakanin da ke Allah ya bar mu tare kuma daga ƙarshe ina so mu yi annabi salati sallallahu alaihi sallam ban sani ba kuma da wani abin da zaki faɗa kafin mu yi addu'a mu je mu sallah na abin da zan iya cewa sai dai in ce allah ya albarkaci wannan auren namu ya kuma ba mu a ɗaya ba ya sa an yi kenan har abada alfarma manzan allah sallallahu alaihi wasallam اللهم بارك وسل على محمد وسيد السادة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فئة قليلة غير فئة كثيرة بإذن wannan kuma a السلامة. Jebi kenan, wai sauran me kake yi ne haka? kin san jirgin da za tuka da saura minti ashirin ya rage mm. ya tashi gaskiya da da dama da na nemi taimako wurin hajiya ma'ana a neman maka ɗan hutu a wurin aiki baby kenan tafiya ɗaya ta rage ma wani daga ita zan rage hutu na ci gaba da zama tare da ke makasance a kowane lokaci muna tare ina da da kai lafiya

yau ka tafi malaysia yanzu ka duba daga malaysia ka dawo hmm? amarya za ta yi complain gaskiya ne ni ma ina da buƙatar haka ka san wannan tafiya da ne na dawo juli ce ya kamata tafi sai ta zo man da uzurin mahaifinta ya rasu kwarai da gaske an gaya min aka ce ita ce ya kamata ta yi flying din jirgin sai aka ce kai ka je saboda wani excuse da ta kawo oh mahaifinta ne ya rasu allah sarki ya za a yi hakan dai za mu yi ta haƙuri amma dai ya zama dole ka dan huta kai ma wallahi to amma ina ga daga wannan tafiyar idan na dawo insha Allah zan ɗauki lokaci na hutu ne kawai ni da amaryata gaskiya ne gaskiya ne yanzu akwai takardun da zan yi sani na tafiyar na ka bani kamar like 10 minutes sun gama hukin da jima ko da sai shi kenan sai ba haƙuri aikin ne na mu gashi ah, zuwa oga in ji ko da neman na yau ni ne ma oga ya gida kakka manta cewa jama'a ta ya rage muna dawa za a yi bikin ka ke wallahi kin cika kuwa wallahi eh me kike ci na baka nasu ba na sani <laughs> ya na ji kayi shiru ne baka ce komai game da shirye-shiryen bikin ba ah, to ni already na riga na gama shafin dina komai na siya nawa ina ganin ba sai kin yi da gaske kafin ki cinye lokacin da kyau don be selfish me yasa komai in zaka yi ba zaka dauke ni muje ne ba gaskiya ni ban jin daɗi ya kamata a ce ka dauke ni mun je dan samu wasu abu na ideas yana da zan salati I'm not trying to be selfish. You told me you bought everything that you needed for the wedding, so why should I use another money to go and buy you things? It's just a waste of resources. It's not like that. ka san cewa zan invite din friends ina za su zo daga waje ina ne kuma kaga ya kamata a ce mu je mu shopping tare in suka gani irin to to kin ga just calm down ne wasa ne na zo miki da yana mutu wow <laughs> ah to ga ba kullun nan kun ji ma je sai kin dawo mata mata kina da sanada da ne bikin makaranta ko? Shaɓe Ina sanar mana. ka sani kuma a kwakwalwa ta take jira kawai ke ran jama'an nan ta kaga bidiyo kina bidiyo ne, kina da confidence akan komai sannu hajiya barka da fito ina yi ne ji a ah, bismillah zauna mana zauna mana ya gida ya sa hajiya lafiya kallon abin da ya sa damar na ce fatima ta gaya maka ina son ganin ka saboda gashi za ku tafi karatu kuma kaga za ku yi nisa fatima duk da mace ce za ta je inda ba 'yan uwanta ba za ta inda ba maharamanta ba to kusancinku da ita shi yasa na ji daɗi da yawa mutanenmu in suka bar ƙasa suna ɗauko wasu ɗabi'u su ya fa na ba kai da ba dalili ɗan bahaushe idan ya fita turai sai ya rikida ya manta al'ada ya manta addini ya ɗauko wata ɗabi'a ta musamman ya ɗora wa kansa iya daidai tarbiyya dai a gida muna iya daidai mu. to shi yasa na ji daɗi na ce bari in maka magana da Allah don annabi ka sa ido a kanta yawa duk inda ta sa gaba ka yi ƙoƙarin nuna mata hanya ga amana nan dai mun baka in Allah ya so yadda zan iya to Allah ya sa Allah ya taya ka roƙo la'i da ne to hajiya na gode kula za su ci insha Allah to kin da tun yanzu an bani amana in na ce ki ki in na ce ki bari ki bari ke ba ma wannan ba su kunna waka ce mata ban dariya mun gaske tuni me yasa ka tsuna ga gaishe ni sa idan ki na wannan ni zo zo ban gaishe ki ni ne mijin ko ke ce mijin to ko kai ne dai aje za ka tsugunna ka gaishe ko to yanzu fara durkusa da kike shi magana maka kalan naki ya kike ai ni ban iya ba sai dai mun muka kai auren kan koya mu to kin sai dai gurguru wanda zaki tafi da shi ko dan an ce a can ba gurguru ba abin da ban siya ba ni da na daka yaji da su daddawa ma Shuri. Umi gani, dama kin ce kina san gani na lafiya dai ko? Lafiya. Zax, tun da kaman zancen tafiyar ku, hankali na bai kwanta. Mami, tafiyan nan da zan yi, ba zama zan je yi ba. Zan je karatu ne. Kuma na ɗaura kauri in Allah ya so ya da ba abin da zai samu soyayyar. a take a promise. kuma zuwan nan da zan yi zan je nemi takardun nan ne saboda ni sai gadin dina gurin neman auren ki a gidanku in kuma na aure ki in san sana da zan yi rike kirkice kin sani <laughs> har kai mikin dina fi <laughs> amma me yasa je baka zo ba ayya kin san je mun dan zauna wani magana ne a joni saboda yanayin tafiyar da zamu to shikenan ba wani abu This is just over. Sai zai Da shirye a ci a nan ni kan na zo. Dole na zo na saboda na ji an ce za kasan waje. Wallahi, wato shi ne kika yi saurin zuwa ki na ka bura ki yar duniyar kenan kawata na san ana sauka za ku iya sabon shi. ta yaushe ne tafiyar na ku rancin ma'amana Aziya preparation ɗin abin nan. Malama ta shi kije ki ɗauko min kayana saboda tsabar tubu ɗinki kije ki haɗa min kayana. Ummi lafiyar ki ni sa'ar ki ce ko ki zo ki gani da baki ba gaisuwa ba komai. Ki ɗauko min kayana kuma ki hana ni magana? Ni kike ma magana haka? Iye? a shi ma'anan za ki kauce ma'anan ba fatima kan wanki ce hmm. ki bari ka kan mata ne wallahi ta so ne ibin ka ba ta da tarbiya ta ga kanmu ya zo daya ne bi shi yasa take min haka amma gaskiya ta rena ki sosai da hmm. kusanta wannan wannan ya ne ya aka kulla firij din nan kuma wai me isa kullum ne magana ta rinka barin mukulli ba ta bari ba ta bani ba umma ina jinki da ke da antinki baby ki da kunya wai me isa ba za ki daina mata abin da kike ba umma yanzu ni kadai zaki dinga faɗa ba ki mata faɗa ba ke ma kin san ba laifi na ne ba ko dai kin ga ina ce miki auta shi yasa kike fitsara da rashin kunya ko umma ki ki dinga ba ta ta ki daina ba ta ita cikin mutane da ƙawayenta. ba ki da kunya wallahi bai ki hakuri kin ji in Allah ya da ba zan ƙara ba to Allah ya sa ki gara gani kuma a aikace ranar juma'a ranar da Allah ke yafewa zinaban mu bayan sakari da gaskiya lafiya lau ya su mutanen cikin waje suna nan lafiya lau ba dadewa zan ba ba zama zan yi ba dama hajiya ne ta ce sanar da ke na so gaya miki a waya na ga abin ya fi karfin waya ta ce in gaya miki gobe wai ki sanar a gidanku cewa za a kawo kayan lefe kai na ji daɗin wannan zancen bari in yi sauri in je in gaya masu hajiya domin gobe su ɗin sa za a samu mutunyan baki da za su zo gida to shi kenan ki gaya musu sai ki ajiye wannan ɗin kake sake mutuwa da shi maganar zuwa karatu waje ba za ta je ba ba inda yariyar nan za ta tafi ta yi karatu sai dai ta yi karatu a nan gida me dalilin ka ya lafiya kura bare ta hauka ya muka kare da yara a gaban mu balle su fita waje daina kuka ke ji alhaji da kaki da kaso yariyar nan sai ta tafi malaysia karatu sai ta tafi malaysia ko sai ta tafi malaysia eh. ta baki san Allah ya so ba Allah ya so ya yadda dama ina nufin haka mana duk abin da kake takama da shi tarbiyya ce kuma ba mu muke wa ba Allah ne mai ta da yaya amma ce ta shi tarbiyya haka ne to amma dai sai ta tafi insha Allah sai ta tafi ji magani an bane so ba da ranta sai kai zaka ba da kudin tiket din da hannun ka ma kuwa kun da hankali ki ta daga maka hankali ko da ka taba ganin lokacin lafiyarsa você tá. wato hajiya kin kasa fahimta ta ne na fahimci ka sarai duk faɗalar da irin shargallan da yaran nan suke a wancan ƙasar a malaysia nan ba wanda fa bai sani ba ina sanar wallahi da duk abin da suke yi ba irin taɓar da aka ce ba sa yi amma don Allah da annabi ka yi haƙuri for the first time da Allah ka bata ta tafi dan Allah amma ji kamar da kika ce komai na hannun Allah Allah ne yake kare ba matsala mm-hmm. na amince amma da sharadi mm. ki ja mata kunne insha Allah idan na ji wani abu kyas ba ta koma ba ta dawo ka duba tafiyar ta mana ko anan wurin yaya take ba mai gidana ka ga mata ta shirya to dan suke fuskar da Allah komai na wuce why sweetheart na gode Hello, Fatima. Hello? Ina jin ki. <laughs> Wallahi da ma na kira ne in gaya miki. <laughs> Ki dai wallahi babana ya bar zuwa Malaysia. Yi eh, wallahi. Aiki dai bari nan murna. Ani ban ma san abin da zan ce ba. Yi eh, wallahi. Ke dai bari. Sauran bayani sai mun haɗu makaranta gobe. <laughs> Mm. mutumin da ya ci tuwo da mu wallahi tallahi ne ya sha lalle si la ila illa ko ba za mu taba yafe muku ba ko da kabarin ka yana ci da wuta. lafiyan ka sile oho maka za a hana ni magana ne ko za a hana ni fadi faɗi ra'ayina eh ban sani a bari in faɗi koke-koke na mana tunda abin ya gagara mu je hukumar karɓar koke-koke in faɗi abin da aka yi min ku zo ku shirya mana kisa hmm? kowa yana ganin ku ba wanda zai gaya muku gaskiya ba wanda zai gaya muku Allah saboda ana tsoron ku to ni ba na jin tsoron ƙarya duk inda gaskiya take sai na faɗa kun zo kun ɗebi ƴaƴan masu kuɗi za a danna su ƙasar waje mu da aka haifa a cikin garin nan mu ba wanda aka sa sunan mu in ka cancanta za a ɗauke ka a tafi da kai eh in ka cancanta za a ɗauke ka haka ne kai yanzu kana da bakin da za a ga wallahi banda ka koyan karatu sai nema rashin mutunci sai nema wulakanci in nuna ma zara in nuna ma daba in nuna ma ɗan cikin gari ne in nuna ma haifafan cikin gari ne ɗan ran ja goma ne ni Allah ka je ma dabo ka tambaya waye ne a haka ne za a ɗauki ka kai ka kasan waje ne karatu ai za mu ci a haka iye da kuka tafi san zuciya kuka zaɓi wanda kuka zaɓa sai ku je can ta matse muku ko kana ganin abin albarka ne ko abin kada kana zaɓa wani can ko kana da ganin cewa za ka da kyan in mutu ma da race a wuyan ka ba zan sa ni cimutin ce dan Allah dan annabi ka kake ni kuma in mutu da race a wuyan ka in mutu da race a wuyan ka duk zunubin da na kwasa ka ɗaya shi ka tafi na huta in tafi aljanna kuri ku tafi nama. a haka ba ce mun da kai banza aikin aikin in ji tusa amma suka tarfa ba ka da tarbiyya baka samu tarbiyya a gidan ku ba diyan da ina shiga harkar ka ko ba ka shiga harka ta kai isa ka zo kai malamin marashin kunya tun da kake a makarantar nan ka taba ganin nayi shiga sharaf ba shanu to ai mu mun shiga in dai akan wannan ne ka shiga abin da ba ruwan ka eh, shiga ku je ana masifa ta faru ku rika leke abu masifa ta same ku shine kai mun na shiga eh na shiga to ni ba da kai zan yi ba ni babana ne yake biya mun kuɗin makaranta kai ko babo ku sai ta yi kosai sannan ta biya ma amma ina fika amfani a na fika amfani haka ganin ko an biya mun ai ina amfana kai da ture sai dai ka gani a tv ba kai ba zuwa na jajje na jajje na jajje ni da kin kosai an babba ni ina tsoro ban karba ba ina tsoro ina tsoron suyata domin suya sharri ce dan bai mai tarbiyya ai daga gida take ake samun gaskiya wato alhaji ka san me yake burge ni a sai ka faɗa alhaji amanu harkar ilimi a garin nan yadda take bunƙasa take tafiya yanzu ka dubi makaranta alhaji aminu yadda suke taimakon harkar ilimi suke taimakon yara kawai sai ka an ɗauki yaro an kai shi ƙasashen waje ba tare da kawai iyayensa sun ɗauki nauyinsa akan wani abu ba alhaji ahmadu kenan ai kallon ka nake kawai to yaro na salim yana ɗaya daga cikin ɗaliban da aka ɗiba wannan ɗiban da aka yi wai ta can ya tafi dama salam shi yasa nake kallon ka aiki ai da a ce sauran makarantu za su dinga yin irin wannan su yi koyi da abin da makaranta alhaji aminu suke yi ai da sai hamdala to ai ni bayan da wannan labarin to ai yushe ya gaya mun je ya gaya mu wannan labari ai ai babu abin da zamu ce da Allah sai godiya wannan mutum kuma sai da mu mai addu'a Allah ubangiji ya ƙara bashi ikon buɗe wa'ansu makarantu gaskiya ne tunda ka gani ba abin da zai yi Cigaban gaban banza cigaban gaban wafi ci da ba a san ci talaka har wani cigaba ne aka samu a nan an bar 'ya'yan talakawa a cikin ha'ula'i an bar talaka a masifa 'ya'yanku aka tarkata wai su za su yi karatu talaka shi kenan talaka shi ne abin banza to wallahi akwai ranar dillanci ranar da ya take zuwa gidan anwa akwai ranar mai da magana ranar gobe kiyama mutum zai faɗa kuma hadda kake yin wannan maganar kake cewa wani nan kai duk odar da ake ta sukari ku kuke duk odar da ake ta omon ku kuke ba wata odar da ake yi wadda talaka zai ji daɗi kun kanka ne ba dole a sa ƴaƴan ku a tafiya ba ku kuna da abun magana ku yanzu masu kuɗin garin nan har kuna da ta cewa hmm? wallahi ba ku da ta cewa tun da talaka tun muna cikin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau an waye gari talaka mun shiga ƙarin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sakamakon yana gaba alhaji amadu ina ganin lokaci yayi da za mu daina zama kofar gida saboda talauci ya fara yara yau shi da yake maganar cewa ba a kai shi ba ba ma ki wannan halin nasa ne zama aka ba lafiya na gaskiya ne da yana da kunya ba yana da kunya ba yanzu wannan gurin ba ka dube shi dan Allah dan Annabi kalli dubu shi kansa a yi tafiyar magani insha Allah sai wani abu ya faru wannan ina ganin na fuskanci talauci ne mai yawa a'a eh, ba a kai shi ba saboda lokaci na tsotsa tsotsa za a yi tafiyar da za a yi 'ya'yanku suna sama za su tarwatsi ka zauna shirin ciki turtsitsi uwa tankin yama amma wannan ba ki da ba shi da ba da mutunci kai zo kai zo mana kai zo nan zo kai zo kira shi kira shi a baki wani abu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 lam yalid Allah nan ƙwaya ɗaya bai haifa ba walam yu'lad shi kuma ba haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad walam yakul kufuwan ahad wani abu bai yi tamka ko kuma wani abu bai yi ceniya ko wani abu bai yi kama da tsaran Allah ba ne ne walam yakul lahu kufuwan ahad wannan suratul ikhlasi yadda ta tsarkake girman ubangiji kenan da kuma dan wannan takaitaccen fassarar qur'ani muka zo ƙarshen karatu amma ban sani ba ko a karance karancen da muke yi a baya a cikin ku ko akwai wata tambaya ko ƙarin bayani na'am wala a cikin karatuttukan nan da muka yi akwai wata kalma da na ji ka faɗa kalamul kafif so ina neman ƙarin bayani a kanta kalamul ƙabihi a mutasir al malamin hadari shine ya faɗe ta lokacin da muke karanta shi wannan malami ya faɗo wannan kalama ne tare da fassara wasu ayoyi na alkur'ani sannan kuma ya fassara wasu hadisai na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam inda yake cewa al-mu'mini shi mumini laisa bidda'anin mumini ba mai suka ba ne a ƙarshen hadisin yake cewa wala baziyin shi mumini ba mai sakin baki ba ne ma'ana ba mai sakin harshe ba ne sannan kuma akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake gaya wa sahabbansa yake gaya musu cewa ya riga yana harshen haka yace kuffa alaika haza ka kiyaye wannan harshen naka kada ka sake shi shin cewa nake me yake kifar da fuskar mutum a cikin wuta ba abin da yake kifar da fuskar mutum a cikin wuta sai dai alhasa'id alsunatukum wato ma'ana girbe-girben harshen shi ke janyo mutum ya kife a cikin wuta muguwar rana za su haɗu da eh, na faɗa na ce na faɗa ba wanda ya isa ya hana ni in faɗa shugaban makarantar albarka katon banza mai katon ciki wanda kuka kuka da haram kuɗin registration kuɗin menene kudin waye duk kun hada kun tara katon ciki to za ku zazzage shi ranar gobe alƙiyoma ranar zilli wala zilli ranar da ba wanda ya isa ya zille wa Allah in yayi saki sa to yanzu baba saboda Allah shikenan duk abin da za a yi saboda an riga an san kai kayi tawakkali ga Allah baka kofar gidan gwamna baka kofar gidan shugaban kasa baka kofar gidan dan majalisa baka kofar gidan kowa kawai kofar gidanka ka sa qur'ani a gaba shi yasa ba za ka je gurin wani dan siyasa kai ƙarya a sa ba ƴaƴa nawa suka yi ƙarya yanzu kasan nan aikinka ne yake ɗaukaka hanya ce da an tayi sai a je a ce a ai namu ne dan mu ne dan mu ne dan mu ne to ku gama na da aiki amma ya baki laifi to bari ki ji idan ma kin yi laifi an yafe miki saboda tsabar sa'a gashi da ruwan sama ma kika shugaba. sannan kai kuma ango ka sha kamshi kuma ba ka laifi kai ka cika tsokana ka kyale mun ita ai ba tsokana bane ba wanda da an yi tafiyan nan an dawo ta ranar juma'a nan ana dawa za a sha hawa haka shikenan an gama ba ta zama halak malak gaskiya ne amma kai ma ai da kai fa za a yi tafiyar kar ka manta kai ma baka ka zauna ka ci amarcin ka ba saboda haka yanzu ita ma amarya tana can tana zuba ido a yi tafiyar nan ta dawo saboda a <laughs> ah, to kake to kai ma kake so kana da an yi tafiyar nan an dawo an dawo zan da kuɗi to yaya kin gama aikin da na saki na gama so da zama an zo neman ka sai na ce musu ka lokacin kana tare da shi ba matsala a ji a ci da aiki a ofis aiki a gida love <laughs> mami ki mutar da hankalinki goma kenan dama ina so in faɗa miki ne taron makarantar mu da za a yi sannan kuma idan aka gama sai a koma kan iyaye daga nan sai kowa ya tafi gida lalle kun tsara abin yayi kyau Allah ya kai mu mu ma iyayen yara ana buƙatar ganin mu a wurin kenan eh. <laughs> a'a tafiya ta zo kenan wa ya gan Fatima a Malaysia <laughs> yarinyar nan ba kya ji gobe za ki bar tsokana ba ko za mu je dai mu je mu ga masu zumbuɗi zuwa malaysia daɗin abin in ma kin je manyan yara za ki gani ba ƙananu ba <laughs> ai ma babbar yarinya ce umma kin ji yarinya nan ko babbar yarinya sauri ka wanke min da Allah kai ba ku da sauri a wanke harka ne ya kamata in mutum zai sana'a ya rinka mai da hankali ya dauki abun da gaske amma tun ɗazu wankin takari mala yake ce wanda zaka wanke min kafet ki sauri jira na ake wallahi tafiya nake so zan wankin takami ah. uwa a ah, gaske dan gaske akai kwana biyu dan gaske kake ina ka shiga ne wallahi ina nan kwana biyu ba na garin ka ka shiga bibi ji ka kai ba ka zuwa makarantar ma kai baka san me ke faruwa ba ana ta hada hada allazi baka san me ke faruwa ba a makarantar nan to baka sani ba kowa duk wanda result din sa yake kyau za a yi tafiya Malaysia wai kai dan gaske me kuka dauke ni kafa ku dauke ni fa sha-sha-sha! ban san abin da nake ba na san abin da nake yi ba Allah Allah na san abin da nake I'm telling Allah <laughs> tuntuni na eh, ai Najeriya wa ka sani wa san ka ko result ɗinka ya kyau ko bai kyau ba allazi in dai ka san wani tuni ka ni ma hadda ni ya tafiya to kai da ka zo ka faɗi ma a screen haka bakin magana ma <laughs> gabo tari kawai kai wa waye tsaya ma <laughs> ni baba na tumiyo ta gurin yan siyasa muna fly ni baba na a ni baba na ba wanda ya sani sai buzu sai qur'ani wani ɗan siyasa mutumin sani da yake kasan 'yan siyasa sai da ƙarya an baka ƙarya ba sai ka ji ba labari mm. kawai je samu wani ɗan siyasa ya kwakwafa shi ya ce ya kaka ta fita da lafiya za a kai ta Egypt za a yi mata operation rabin hantar ta ba lafiya kawai tuni aka fello wata raba ta dala alaji yanzu an gama mun komai sai malaysia jibi yanzu allah da ran juma'a mun fly a kai baka san komai ma gobe ma za a yi taro a makarantar za a yi taron makaranta an shirya abubuwa za a yi entertainment sannan kowa da kowa duk student wanda ya zai sunansa allazi za a haɗe gaba ɗaya ya kamata a ce ka zo gobe za a yi taron gobe za a yi taron makarantar ma a ina ka ce a wannan babban hotel din bayani akan komai to kuma za a entertainment na gurin to mu gobe ai muna san allazi ba da ce gaban kai kai magana labari wai ka gama kai rayuwa kenan ai Allah shi zai saka mana wallahi tallahi Allah shi zai saka mana yau ƙasan nan ta riga ta zama cewa wa ka sani wa ya san ka me kake da shi shikenan sai a yi rubda ciki da hakkin mutane dole a shiga wani hali wallahi tallahi dama matsalar da muka samu kenan kin Allah da aka yi da handuma da babake dai kai Allah tsoko kudin ka kai mi kwanta kalma na handama da babake ba sai a yi mu gani ba in dai mutum ya ce handama zai yi da Babakere akan dukiyar al'umma billahi lazi akwai ranar kin dallanci ranar da ya za ta je gidan kanwarta ai kasar kenan Wait, wait, Kajima, wait, wait. esa eh, ye shine kuka dauko talakan indiya wallahi ba zai yiwu ba shine eja eh, hadda talakan india kin barin inda tusa aikin banza da wannan taron da banza da ɗaya ne baran juma'a za ku tafiya ba to mu muna masallaci ɗakin allah ku kuma kuna sama a tarwatsa sai an yi tafiyar ɓacin rai tunda an shirya tafiyar munafurci sai 'ya'yan masu kuɗi kai muke Allah ne wallahi kai na kafara ta akwai dabba irin tarci da abin da za a yi mun aimu da abin da za a yi mun wallahi kai ya ne kai kai kai wanda ya farkan wato na in ba sai ne dama na faɗa cewar wannan makarantar akwai ɗaliban da suke ba su san me yake musu ciwo ba akwai kuma ɗaliban kamar da na gaya muku Allah cikin hikimarsa da ya ta halitta sai dan adam da dabba ya ba dan adam hankali ya ba dabba rashin hankali wannan yaron sila zarfa da kuka gani yaro ne wanda aka haife shi aka yi masa goyon jirgi idan kuka ta an ce goyon jirgi shine wanda uwa idan ta haifi yaro barka ma ba a zuwa mata ba wanda zai mata barka idan ta tafi noma da shi zai ta goya shi ta jirgo da shi tana tana ana tafiya ana bashi mama to wannan sila zarfa ba dan kowa bane dan goyen turge ne kuma bi jaya rasulullahi za mu masa hukunci ne da abin da ya faru mr bino we are very sorry we are very sorry about what happened because this guy is very rude and is very stupid and we deal with him sorry a ah, da Allah a yi haƙuri game da abin da ya faru shi dai wannan ɗalibin daman ba irin ɗalibi ne irin mu ba nake ji kowa ne kowane sun a ce kuka gidansu yake yi to a yi haƙuri ba za mu fasa abin da ya tara mu ba a wannan filin za mu ci gaba da entertainment mu kuma za mu ci gaba da alfahari da wannan makaranta da ta ɗau wannan tafiya da haka 'yan gada an shirya bismillah رسول الله اللهم صل على سيدنا رسول الله a cikin watanni Allah ya ɗaukaka Ramadan. Allah ya ɗaukaka Ramadan. A dare ya ɗaukaka daren Lailatul Qadari. lailatul qadari ranakun juma'a babbar rana a ranaku juma'a babbar rana